This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma na iya jin mu a tasoshin rediyo amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. Za ma iya jin mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke muku marhaban lale a shirin na hantsi daga nan birnin Washington. Bayan labaran duniya za ku ji yadda aka rufe tafsirin watan Ramadan a birnin mu na jihar Niger tare da kiran arewa da kudu su nisanci rajistan 'yan bangarorin juna. Domin zai kawo bambance-bambance zai kawo ma rigima a ƙasa. Za a kuma ji shirin rigakafi na Jummai Ali da sharhin jaridun jamhuriyar ƙasar Ghana da ba albarkacin watan Ramadan da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Yanzu kan a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya tashi daga isra'ila kan hanyarsa zuwa alkahira a kokarin da yake na ganin an cimma tsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan sa kan falastinawa daga kungiyar hamas kerry bai yi wani furici ba bayan ya wuni yana gudanar da shawarwari da prime minister isra'ila benjamin netanyahu da kuma shugaban yankin falastinu mahmud abbas da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ban ki amma tun da farko kerry ya ce an samu wani ɗan ci gaba bayan mako biyu da isra'ila tana kai farmaki ta sama kan zirin gaza a zaman martanin da take ɗauka saboda harin rokoki da hamas take cilla kan ƙasar hare-haren sun kashe akalla falasina 700 waɗanda galibin su fararen hula ne an kashe yan isra'ila 34 waɗanda su ma galibin su sojoji a halin da ake ci kuma hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta amurka ta ɗage umarnin hana jiragen saman fasinjan amurka sauka tashar jiragen sama na ben gurion ranar talata ce hukuma ta bada umarnin bayan da wani roka da aka harbo daga gaza ya faɗi kusa da tashar jiragen sama da ke tel aviv 'yan tawaye a ukraine sun ɗauki alhakin harbe jiragen yaƙi biyu na ƙasar a jiya laraba yayin da aka zafafa faɗa a wurin da bai da nisa daga inda aka harbe jirgin fasinjan ƙasar malaysia ɗauke da fasinja 298 a makon jiya babu cikakken bayani zuwa jiya laraba kan abin da ya faru amma ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce tana kyautata zaton matuƙa jiragen yakin biyu sun samu sun fice daga cikin jiragen a kusa da kan iyakar ƙasar da rasha a daidai lokacin da matakin soji kan 'yan aware magoya bayan muradun rashar ya yi nisa a yakin a yankin a kusa da birnin donetsk kakakin kungiyar tsaro da haɗin kai ta turai ya ce masu bincike da suke nazarin harbe jirgin fasinja na ƙasar malaysia sun gano alamun wasu huje-huje a tankin jirgin haka kuma jami'in ya ce har yanzu akwai gaɓoɓin mutane a inda jirgin ya faɗi duk da ikirarin da 'yan tawaye suka yi cewa an kwakwashe dukkanin gawarwakin waɗanda suka halaka a faɗuwar jirgin yanzu dai an tabbatar da mutane 48 ne suka halaka sakamakon hadarin jirgin fasinja da ya kokarin sauka ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska wani tsibiri ba nisa da gabar ruwan ƙasar taiwan jirgin na kamfanin jiragen fasinja da ake kira transasia yana kokarin sauka a karo na biyu ne a daren jiya laraba lokacin da ya hadarin a wani wuri inda gidajen kwana suke kusa da tashar jiragen sama na magong da ke tsibirin pengu mutane goma da suke cikin jirgin samfurin atr 72 eh, sun samu raunuka waɗanda tuni a kai su asibiti domin a yi musu jinya wasu mutane biyar waɗanda suke kan doron ƙasa su ma sun ji rauni jami'ai suka ce ɗalibai biyu 'yan ƙasar faransa da suke karatun kiwon lafiya suna daga cikin waɗanda suka halaka kamfanin transair ya yi tayin biyan diyyar dala dubu talatin da uku kowane iyalin mamatan wato kamar kimanin naira miliyan biyar da 'yan kai To kuna fi shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch tana zargin cewa hare-haren da gwamnatin Iraki take kaiwa da jiragen yaƙi kan birane daban-daban ya hallaka mutane 75 wasu ɗaruruwan kuma sun jikata. A cikin wani sabon rahoton da ƙungiyar ta bayar ta ce sojojin iraki sun jajjefa bama-bamai masu barna sosai da ake kira barrel bombs da turanci duk da cewa kuwa da gwamnatin kasar a bagadaza take na musanta amfani da makaman biranen da ake kaiwa hare-haren sun hada da fallujah da masul da tikrit kungiyar human rights watch ta ce yakin kan kungiyar da bata da imani ko tausayi ba hujja bacci ga ƙasar ta kashe fararen hula a duk inda sojojin ƙasar suke zaton masu tsoron ra'ayi sun fake a wurin a somalia an harbe aka kuma kashe wata fitacciyar 'yar majalisar dokokin ƙasar sa'adu ali warsame wacce sananniyar mawaƙiya ce a nan amurka kamin ta koma gida ta shiga siyasa an kashe ta ne a harabar wani otal da ake kira ambasada da ke birnin mogadishu wani da aka kai harin kan idansa ya gaya sashen somaliya na muryar amurka cewa wasu yan bindiga ne cikin mota suka bude wuta suka harbi yar majalisar a girji sau da yawa daga bisani suka tsere firaministan kasar abdi weli sheikh ahmed da kakkausar lafazi ya yi allah wadai da kisan yar majalisar da ya kira harin dabbanci a halin da ake ci kuma wani likita da ke jagorancin yaki da cutar ebola a saliyo ya kamu da wannan cuta To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara yada zango a birnin mu na jihar Niger inda aka kammala tafsirin watan Ramadan na bana da kiran a yi watsi da rajistan 'yan bangarorin juna a Najeriya. Ga dai wakilinmu Amina Mustapha Nasiru Batsari da rahoton. Sheikh Abubakar Garo Argungu da ƙungiyar Izala ta turo Mina a wannan shekara a cikin jawabinsa na rufe tafsirin ya ja hankalin gwamnatin Najeriya ne a kan kare mutunci da kuma lafiyar 'yan ƙasa. To, abu na farko dai muna roƙon su su iyaka ƙoƙarin su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu. na kawo zaman lafiya a cikin mu na biyu kuma su yi ƙoƙari su dinga tafiyar da mulkinsu tare da shawara da malamai don a dinga kamanta ana haɗa hannu da karfe don a samu a ƙasan nan a samu fahimtar juna kada a yi nesa da almajiran da malaman yana iya kawo rashin fahimta ma'ana a kauce communication gap. To amma a ɗaya gefen Shak Abubakar Argungu ya nuna gamsuwa ne da matakin gwamnatin Najeriya na taka birki ga wasu jihohin Najeriya a su na yin rijistar baƙi a jihohin. A gaskiya wannan ya, kamata a yi ƙoƙari a dakatar da wannan domin zai kawo bambance-bambance zai kawo ma rigima a ƙasa. ya kamata kowane a bar ta da ƙasan nan muka gade ta haka a zauna haka nan don kajiya da su ma arewa suke son su yi ƙarshe jama'a za su takayyara su wahala saboda ka don allah wannan matsala na rijista a jaye shi a bar mu 'yan ƙasa kawai shi kenan mu ci gaba da zama Makaddashin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ebetu da ya halarci rufe tafsirin ya nemi ƙara ci gaba da dagewa a kan yin addu'o'i ga Najeriya musamman ganin halin da take ciki a yanzu. Duk inda aka yi tafsiri abin sha'awa shine kowa ya san cewa a wannan ƙasa muna neman addu'a sannan kuma ana gabatarwa. A ƙarshen taron dai an raba gudunmuwar kayan abinci da tufafi ga wasu marayu kimanin dubu hudu domin su ma su yi hidimar sallah cikin walwala. Mustapha nasiru batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida ɗan mutan batsari kafin mu ci gaba ga 'yan matan Somaliya za su nishaɗantar da ku. a gaida 'yan matan Somalia yanzu kuma ga Jummai Ali ta shigo da shiri na gaba. Rigakafi tambarin lafiya. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC na ke farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. ga Nasiru Yakubu Bannin yaran nan da irin tanadin da suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai barka da warhaka. Yau shirin rigakafi tambalin lafiya zai karkata akalarsa ne zuwa jihar Zamfara. Inda wani taron wayarwa mata masu juna biyu da iyaye mata masu shayarwa ya gudana a babban asibitin garin Maru da ke karamar hukumar Maru a jihar Zamfara. Taron ya faɗakar da iyaye mata ne mahimmancin rigakafi tun daga ranar da mace ta sami juna biyu har zuwa lokacin shayarwa. Malama Aishatu Muhammad babbar jami'ar allurar rigakafi ce a ma'aikatar lafiya ta jihar Zamfara. Ita ce ta faɗakar da taron mata da suka zo awon ciki da kuma iyayen yara da suka kawo yaransu allurar rigakafi na yau da kullum a asibitin garin Maru. Zan muku bayani ne game da rigakafi. An dai riga muku bayani kan muhimmancin mahimmancin zuwa awon ciki sannan an muku bayani kan zazzabin cizon sauro to mahimmancin zuwa awo yana ɗaya daga cikin abubuwan da kuke samu na rigakafi tun daga ɗaukar cikinki har zuwa haihuwarki ana ba ku rigakafi ana muku rigakafi ne dangane da ku da lafiyar ku da lafiyar abin da ake cikin cikin ku sannan kuma bayan kun haihu ana ba da rigakafi tun daga ranar da aka haihi yaro har zuwa wata goma sha ɗaya to ita wannan rigakafi da ake baku ta lokacin da kuna da juna biyu lokacin da kika fara zuwa awon ciki za a yi miki wata allura wadda za ta kare ki da ke da yaron ki abin da a cikin cikin ki wannan rigakafin da ake miki muhimmancin ta shine yana maganin wannan tsinkau tsinkau da wata malama ta taba bayani in aka yi miki ita insha Allahu za ta kare ki ko kuma ko bata kare ki duka duka ba za ta za ta rage wahalolin da za ki samu game daga wannan tsinkau-tsinke da ke zuwa ga masu juna biyu sannan kuma wannan allura za ta taimaka ta kai ga yaronki shi ma tana mishi maganin shi ma tsinkau-tsinkau saboda yawancinmu muna haihuwa gida in ba mu zo awo ba muna da wannan rigakai in mun je aka haihu a gida komi ana sawa a yanke cibi to wajen yankan cibin nan ne ake samun tsinkau-tsinkau to amma in yaron ki yana da wannan rigakafi da ya shiga cikin jikinki ya kai gare shi to insha Allahu zai dan taimaka mishi da wannan tsankau tsankau to ita allura ana fara yin ta an ce miki daga ke zo awo na farko sannan in ki sake dawowa awo bayan sati hudu ko kuma sadda kika dawo sai ki yi hudu bayani rana kaza an yi min wannan allura in lokacin yin ta bai ba za a sake yi miki ba amma in lokacin yin ta yayi za a sake miki rigakafi ta biyu ta wannan tsinkau tsinkau da muna yin shi kashi uku to yanzu an ƙara tsawon rigakafin har bayan in an haihu in kika samu kuma bayan ke sake dawa za a sake miki wata bayan wata sati hudu ne za a sake miki wata allura. Malama Aishatu Muhammad ta ci gaba da yi wa taron matan bayanin cewa. Ko bayan ke haihu, ko da matan mu ba su dawo a yi musu ita. to muna ƙara jawo hankalinku don Allah bayan shekara ɗaya in ke haihu ki dawo ana sake yin wannan allura sannan akwai rigakafin da ake ma jarirai bayan ke haihu da zarar ke haihu kayan ki baro ɗakin haihuwa akwai wata allura da muke kira bcg ana ma yara saboda kariya daga ciwon tarin huka sannan akwai kuma wanda ake yi wannan wanda ake ɗagawa ana ɗaga in akwai shi sannan akwai wanda ake yi kuma na ciwon an in akwai shi wannan lokaci in kuma babu sannan in ki sake dawowa bayan sati shidda za a yi miki wata allura wadda ake kira fenta da ba haka ake ranta kila wani ya yi karatu zai ce ba haka take ba to ita ce aka canja aka mai suwa fenta dpt ake kiranta a da amma yanzu an mai da ita penta za a yi miki ita karo na farko sannan bayan ke sake dawowa bayan sati hudu za a sake maimaita ma yaronki wannan allura za a yi miki ita kuma za a daga mishi wannan magani da ake biyar gidaje ana yi in kuna iya tunawa sannan kuma in kika sake dawowa da yaronki ke ga ke dawo zuwa na uku kenan ko kuma ai miki na farko rada kika haihi yaron za a sake maimaitawa a sake diga miki a sake mishi allura kun fahimce ni kun ga an samu karo hudu kenan ana ma yaro allura ko to shi kenan ba za ki sake dawowa ba kuma sai yaron ki ya kai wata tara in yaron ki ya kai wata tara za ki da a mishi wannan allurar da ake cewa maganin na kwangwalo ko gaida bayan wata tara za a dawo a mishi sannan kuma wannan wata tara in ki dawo akwai wani magani da ake cewa vitamin a za a ba da wani sinadari tare da wannan rigakafin din nan ta na kwangwalo za a dan tarwa ma yaron ki ga baki shi kuma da wata tara din nan za a sake za ki sake dawowa da yaron ki in ya kai wata goma sha ɗaya wannan sanadarin kuma za a sake ba da shi ga yaronki na kuzarin jiki sannan akwai wata allura da muke ce ma yellow fever ita kuma ana yin ta don game da shawara ana yaro ita da zarar yaro ya yi wata goma sha ɗaya ana mishi wannan rigakafi sannan akwai kuma wata allura wadda muke ce ma hepatitis ita kuma ana yin ta saboda ciwon anta akwai wata wadda muke kira hepatitis b to mu kuma ga hausance maganin ciwon anta ga yaro karami da yaron ki zarar ya yi shekara ɗaya an ware miki ita tun daga farko ana ma yara ita ce kuma in kika sake dawowa za a yi ma wannan yaro na bakwai shidda kuma za a sake a maimaita mishi har zuwa karo na biyu ko na uku ya danganta ga yadda kika dawo asibiti saboda haka muna ƙara jawo hankulan ku wai ba muna nuhin yaro ba zai yi ciwo ba a'a rigakafi ta hi magani in kuka zo ku an shi rigakafi to in sha Allahu yaron ki ko ya samu ciwon nan zai zo mishi da sassabci ba a da zaran wadda wadda ba zo ba da rigakafi ba za ta yaron ta zai yi da fata kun fahimta in wanda kuma bai gane wa da Allah ya tambaya game da allurorin ga rigakafin ga Wasu daga cikin mata mahalarta taron sun yi wa Malama Aishatu Muhammad tambayoyi game da jawabin da ta yi masu dangane da allurar rigakafi. Salamu alaikum. Sunana Hawa Abubakar. Tambayar da na yi na magana ciwon cinkau cinkau da nan da ni ja na magana allura. Sha allura nawa akwa mata masu ciki game da akari su ga wannan cuta ta cinkau cinkau. To, ana ma mata ran da kika fara zuwa awo, in dai cikinki an tabbatar da ya kai wata hudu ko biyar, za a yi miki allura ta farko. Ya fahimta? Ran da kika fara zuwa awon ciki. In cikinki ba ya kasa wata hudu ko wata biyar za a yi miki ta In kika sake dawowa, ana sake miki wata allura. bayan sati hudu ba in ki dawo ki da lahiya ba ki sake koma wurin malama a'a sai ke cika kwanan sacin nan hudu da aka ɗiban miki sannan ki dawo a yi miki wannan allura sannan bayan wannan allura da aka sake miki za ki iya dawowa in har cikin ki ya kai haihuwa ke haihu to kina iya dawowa bayan shekara ɗaya a sake miki wannan allura saboda da mu ana tsaye da ita biyu ko uku to amma yanzu an ƙara ta har a kashi har biyar ya danganta da yadda mutum ya zo asibiti Suna na hassana abdullatif magana me yasa aka ce kamar yaro idan aka haife shi in za mai alluran malaria um, fever din nan me yasa aka ce yaro sai ya kai watanni goma sha ɗaya sannan za a yi mai alluran yellow fever da kika yi magana me yasa ba za a yi mai kafin lokacin ba to tambaya da ta yi a tambaya ce mai kyau abin da yasa ba a yi ma yaro allura lokacin da aka haife shi ko kuma bai kai wata goma sha ɗaya ba saboda lokacin da kike ba yaron ki nono wannan nono har ya kai wata shidda yana kunshe da wasu ƙwayoyin wasu sanadari wa'anda ke hana ma yaro kamuwa da wannan ciwo na yellow fever ciwon shawara masu sauraro abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin da waɗanda kuka ji muryoyinsu jimmai ali ne ke mana fatan alheri a huta lafiya to yanzu kuma ga baba yakubu makeri da sharhin jaridun ƙasar ghana za fara shirin jaridun ne da babban labari da jaridun kasar da suka shirohi a kai akan babban zanga-zanga da kungiyar kwadago ta kasar ghana take yi a yau jaridar dare graphic ta nuna cewa yan kwadago dai za su ci gaba da yin zanga-zanga duk da irin hakuri da gwamnati ta ba su cewa su janye wannan zanga-zanga da za su yi na faɗin kasar gabaki ɗaya jaridar dare graphic ta ci gaba da cewa ma'aikatan kasar nan za su ci gaba da yin wannan zanga zanga ne don nuna damuwansu a kan matsaloli na tattalin arziki da kasar nan take fuskanta ita kuwa jaridar da daily ta yi kanan labarai ne mai cewar ƙungiyar kwadago ta ƙasar nan ta ki amincewa da riko da karamin ministan harkokin cikin gida ya yi mata cewa kada ta yi wannan zanga-zanga sai kuma jaridar da ganin ta zo ce ta kanin labarai mai ciwar shugaban kungiya ta kwadugo ya nuna fusatarsa a kan kokari da ake yi a danne wannan kungiya kada ta yi zanga-zanganta inda jaridar da ganin ta ta ci gaba da cewa shugaban kungiyar kwadugo mr kofi samuwa ya nuna rashin jin daɗinsa ga yadda ake kokarin matsewa kungiyar kwadugo lamba kada ta yi zanga-zanga da take yi inda yake cewa wannan abu bai dace ba idan muka sake leka jaridar daily graphic jaridar ta yi kanin labarai mai nuna cewa mace-macen mata masu juna biyu na kara tsananta a yankuna da ake fama da rigingimu a nan kasar ghana jaridar daily graphic ta ce mutuwa masu juna biyu na karuwa a cikin jihar arewacin ghana musamman ma yankuna da ake fama da rigingimu da suka hada da yiyamba da kuma birim da ke cikin gundumar gushigu jaridar daily graphic ta ce wa'annan unguwanni dai suna fama da matsaloli da dama waɗanda suka hada da kiwon lafiya da taɓarɓarewar toshewar hanyoyi nasu wanda hakan da yana sanadiyyar mutuwar mata masu juna biyun da kuma jinjirai da suke haihuwa da wanda muka kawo karshen sharhin jaridunmu na gana baba ya ko makili sashi hausa na murya america kara ghana to a gaida na gwamma yanzu kuma ga ba albarkacin watan ramadan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين sunana ibrahim ahmad makari na'ibin babban limamin masallacin abuja to darajar lailatul qadri wata rana dare ce wacce take ta isa rayuwar dan adam gaba daya idan bawa ya dace da ita Allah subhanahu wataala ya ibada a cikin ta ya dace da wannan daren to kamar yadda muka ji gani a cikin suratul qadri lailatul qadri khairun min alf shahr watan tana fin alkhairi ta fi ma wata dubu wata dubu kuma daidai ku ne cikin al'umma za su iya wata dubu domin shekara 80 da wani abu ne a cikin shekaru to kaga ashe wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya dace da wannan daren yana mai ibada to Allah subhanahu wataala zai bashi lada na kaman wanda ya yi wata dubu yana ibada saboda haka wannan lallai babbar dare ce wanda yake kuma abin da ake nema da mumini hikiman ɓoye ta shine duk dararen shi su zama lailatul qadri duk dararen ramadanin su zama lailatul qadr na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan aka ce nisu sha'ban yayi ramadan ya doso yana ƙara jan mazagin madaurin watan watan izar din sa sallallahu alaihi wasallama a ƙara duk da yake mun sani sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rayuwansa shi kiyamul laili farilla ne ma a kansa to amma duk da haka ana ƙara kuma himmatuwa cikin abin da ake yi don haka duk dararen mumini duk da yake an fi zaton lailatul qadri a cikin kwanaki goman ƙarshe na ramadana to amma kamar da muka sani ma akwai maganganu wasu ma na ganin a cikin gwanakin tsakiya ma suna nan suna ganin a farko duk da maganganu ne mafi inganci dai shine a goman karshe kuma cikin fi sabi'atin tabqa wa fi khamisatin tabqa wa fi thalithatin tabqa ko kamar yanda ya zo a cikin hadisi dan haka dai ana so bawa dukkan dararen ramadana ya inganta ibada a ciki saboda haka Allah subhanahu ta'ala sai zama ya datar da shi da lailatul qadri a cikin dararensa da fatan an amfana yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu abubuwan da yake faruwa arewa yana da ban mamaki mu a ganin mu yanzu duk wani jami'in tsaro ma ya kamata a janye shi ya koma barak ba amfani shi kawai akan hanyar da ake zuzzubawa tunda zuba su akan hanya bai hana a wuce da bama mai da makamai kuma a ji a tabkata asa ba assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen hausa na ne mai magana alhaji garba azari wato ina so zan bada ra'ayina ne game da irin wannan kalubale na rashin tsaro da muke fuskanta a Najeriya wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu irin wannan har ta kai a dinga bin manya manyan malaman mu da muke jin su a arewacin Najeriya ana kai musu hari sannan da shugabannin da muke ganin su za su kwato mana haƙƙinmu daga irin kuncin da aka samu irin su Buhari a cewa za dinga bin su ana kai musu hari wannan to faɗar ta shek kabir gombo su wayannan wai yan wadda suke tara bom din wai ba hanya suke bi ba me amfanin cikin point din da suke zuwa ake bari suke shigowa ba ra'ayi cikin din su me suka kunso ba assalamu alaikum ni ne ibrahim muhammad kofa mai zaure dan apc mazaunin gwagu abuja dangane da abin da ya faru ga jagororin addini da kuma siyasa a najeriya jiya a kaduna ina bakin ciki ina jajanta wannan abu da ya faru a gare su kuma ina addu'a ga allahu subhanahu wataala Allah ka kare duk wani shugaba da yake kan gaskiya a Najeriya kuma gwamnatin PDP in dai da wannan za ku zo ku yi mana ku zo ku nemi mu yi zaɓe ku to hakika mu talakawa da kiristocin mu da musulmin mu mun gane yanzu misali ni na fito daga jihar Kano akwai aboki na Tony Iwa daga jihar Kaduna wani lokacin shi zai sayo min kayan buɗe baki zo mu ci mu sha da shi wannan abun kyakkyawan abu ne akwai fahimta tsakanin mu da shi da kuma shauran abokan mu kiristoci da musulmi saboda haka wannan abu da Allah zai kare kowanne dan Najeriya izinin Allah assalamu alaikum ne Ibrahim Mamin To ga sahabu Imam Aliyu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya bar isra'ila kan hanyar sa zuwa alkahira kokarin da yake yi na ganin an cimma matsagaita wuta tsakanin isra'ila da mayakan sa sakan falasɗinawa na kungiyar hamas kerry bai wani furici ba bayan ya wuni yana gudanar da shawarwari da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da shugaban yankin falasinu mahmud abbas da kuma babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun amma tun da farko kerin ya ce an samu wani dan ci gaba 'yan tawaya ukraine sun ɗauki alhakin harbe jiragen yaƙi biyu na ƙasar jiya laraba yayin da aka zafafa faɗa ba nisa daga inda aka harbe jirgin fasinja na ƙasar malaysia ɗauke da fasinja mai tanda 98 a makon jiya babu cikakken bayani zuwa jiya laraba kan abin da ya faru amma ma'aikatar tsaron kasar ta ce tana kyauta zaton matuƙa jiragen yakin biyu sun samu sun fita daga cikin jiragen kusa da kan iyakar kasar da rasha a daidai lokacin da matakin soji kan 'yan aware masu goyon bayan muradin rashin ya yi nisa a yankin. yanzu an tabbatar cewa mutane 48 ne suka halaka sakamakon harin wato sakamakon hadarin jirgin fasinja da ya yi kokarin sauka ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska a wani tsibiri ba nisa da gabar ruwan kasar taiwan jirgin na kamfanin jiragen fasinja da ake kira transasia yana kokarin sauka a karo na biyu ne a daren jiya laraba lokacin da ya hadari a wani wuri inda gidajen kwana suke kusa da tashar jiragen sama na magong da ke tsibirin pengu mutane goma da suke cikin jirgin samfurin atr 72 sun samu raunuka waɗanda tuni a kai su asibiti domin a yi musu jinya wasu mutane biyar waɗanda sai kan doron ƙasa su ma sun ji wannan kamfanin transasia yana ta yin ba da diyar dala dubu talatin da kimanin naira miliyan biyar da yan kai ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu a haɗarin wannan jirgin sama na kamfanin ita kuma kungiyar da take rajin kare hakkin bil'adama ta human rights watch tana zargin cewa hare-hare da gwamnatin iraki take kaiwa da jiragen yaƙi kan birane daban-daban na ƙasar ya kashe aƙalla mutum 75 wasu ɗaruruwa kuma suka jikkata. a cikin wani sabon rahoto da kungiyar ta ta ce sojojin iraki suna jefa bama-bamai masu barna sosai da ake kira barrel bombs da turanci duk da cewa hukumomin kasar a bagadaza suna musanta amfani da waɗannan makamai birane da ake kaiwa hare-haren sun hada da fallujah da musul da tikrit kungiyar human rights watch ta ce yaƙi kan kungiyar da bata da imani ko tausayi ba dalili ba ne da zai sa hukumomin kasar su yi ta harbin kan mai uwa da wabi kan fararen hula waɗanda ba su ci ba ba su gani ba a ƙasar somaliya an harbe aka kashe wata fitacciyar 'yar majalisar dokokin ƙasar sa'adu aliwar same wacce sananniyar mawaƙiya ce a nan amurka kamun ta koma gida ta shiga harkar siyasa an kashe ta ne a harabar wani otel da ake kira ambasada da ke mugatishu. wani da aka kai harin kan idan sa ya gaya sashen somaliya na muryar amurka cewa wasu yan bindiga cikin wata mota suka harbi yar majalisar a kirji sau da yawa daga bisani suka gudu to allah shi kyauta masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye mu na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji mu da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin sahabu imam aliyu da ya tani gabatar da shirin da cibahiru dodoni da ya taimaka mana da hada sauti da injiniyan mr shedrack ni ibrahim kalmasi garba ke cewa ku na lafiya mu kuma mu karasa daren lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.